misali kamar wayan telefon a zamanin manzon Allah babu telefon to shin telefon ba shi da hukunci kenan a shari'ar musulunci la ai idan aka rasa ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah akan wani hukunci ayyananne to akwai babi na kiyasi malamai suna kwatanta hukuncin telefon da matsala ta shiga gida kaga an yi amfani da wani hukunci da manzon Allah ya yi a zamaninsa sai a ɗora wannan hukuncin akan wata matsala da ta auku a yanzu wanda babu ayar qur'ani a kanta babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai akwai hadisin da ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 318 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idasta azana ahadukum salasan falam uzallahu lahu jina ka zo gida ka nemi izinin shiga gida sau uku ba a ce maka komai ba to ka juya ka koma in ji annabi muhammad in ka nemi izini sau uku ba a baka izini ba to ka tafi ka ɗauki wannan ka auna da telefon ka buga wayan mutum kir har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba ina bambanci da wancan maganar na annabi muhammad da wannan hukunci na telefon kaga an yi amfani da wancan magana da manzon allah ya game da neman izini domin wancan mutum ne ya taho gida babu abin da ya kawo shi gidan ka face ya nemi izinin ganinka yana son ya yi magana da kai wanda ya buga telefon ya buga telefon ne saboda ya yi magana da kai don haka babu bambanci. annabi ya ce kai da ka zo gida ka nemi shiga gidan nan sau uku ba a baka dama ba to ka juya ka tafi wannan yana gwada maka cewa ashe mutum yana da damar ya baka izini kuma yana cikin gidan mutum yana da dama gidansa ne ka zo ka nemi shiga ya ki baka dama don baka san halin da yake ciki ba a cikin gidan matsala ta cikin gida tana gaban matsala ta waje baka san halin da yake ciki ba don haka bai kamata ranka ya ɓace ba don ka nemi izinin shiga gida ba a baka dama ba sai ka juya ka tafi wannan daidai yake da matsala ta telefon babu bambanci ka buga wayan mutum sau ɗaya har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake in ka yi sau uku kamata ya a ce kana da hankali sai ka kyale yana cikin wani hali wanda ya fi muhimmanci akan amsa telefon ɗin naka babu mamaki da zai amsa maka waya a wannan lokacin zai hauka da fada to maimakon haka gwandama bai amsa ba ashe rashin amsa talfin bai zama illa kaga an ɗauki wani hukunci da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗora shi akan wani abu da ya auku a wannan zamani wanda babu ayar alkur'ani akai kuma babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai haka nan kuma mutum ne ya bugo waya sai ya ce ma hello to za ka amsa mar babu shakka zamanin manzon Allah babu telefon bare mu san hukuncin hello amma dai akwai wani hadisi wanda ke cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 816 manzon Allah ya ce man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu wanda ya fara magana kafin yayi sallama to karku amsa mar wannan muna iya daukan hadisin mu daura kan telefon muna iya hukunta hello da shi don haka da ya kira ka ya ce ma hello to manzon Allah ya ce tunda ya fara magana kafin sallama karka amsa mara sai ka kashe wayar abinka in ka san musulmi ne malaman usul suna cewa alhukumu ya duru a illatihi hukunci yana tafiya ne tare da illarsa duk sa'ilin da illar ta zo ta hukuncin fa sai ya dawo ba wai annabi ya tafi shike na hukunci ya mutu ba ko da shike manzon Allah ba shi da rai amma hukuncinsa yana nan duk sa'ilin da illa ta auku irin wacce ta hukunta wancan magana ta manzon Allah to wancan hukunci sai ya dawo kan wannan illa ka duba al-baharul muhit mujallad na biyar shafi na 343 shi da yace daukan wannan a bisa kimanta magana da aka gabatar a baya yana babi na kiyasi min babu qiyasi dalala kiyasi iri-iri ne yace yana babin qiyasu dalala qiyasu dalala shine kwatance ta dalili in ka duba ta'aliƙin da Dr. Nasir bin abdulkarim ya yayi mai iktida'u siratul mustaqim mujallar na farko shafi na 96 yace kiyasu dalala huwal istidlalu bi ahad an-nadhiraini ala akhar a ɗauko wata matsala. a kwatanta ta da hukuncin wata matsala wannan shi ake ce maƙiyasu eh, addalala misalinsa ka ƙiyasi malin sabiyyi ala malin balik inda duk Allah ya maganan zakka ba a yi magana a kan zakka a dukiyar yaro ba domin shi yaro da mahaukaci hukuncin su guda ne a taklif bai hau kansu ba bai kai balaga ba bare a ce shari'a ta hau kansa shi ko wanda ke da taɓin hankali shi ma hukunci ya kauce daga kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alƙalamu an salasin an ɗaga alkalami akan waɗannan mutane ba a rubuta musu lada ko zunubi yaro sai lokacin da ya balaga mahaukaci sai lokacin da ya dawo hankalinsa sai ya warke to shi kenan sai ya kasance allah ya ce wajibi ne a fidda zakka wannan magana da ake yi kai tsaye ana nufin musulmi baligi da yake da dukiya ta kai nisabi wajibi ne ya fi da zakka ittifaka to yana hukuncin yaro kuma da yake da dukiya kuma ta kai nisabi ba akwai zakka a kai ka samun ayar alkur'ani ka samun hadisin manzon Allah yaya za mu yi mu kyale yaro mai dukiya babu zakka akan dukiyansa la shi ma wajibi ne idan dukiyarsa ta kai nisabi ya fidda zakka me yasa aka ce wajibi ne bi jami annahu malun namin saboda da Allah ya tashi magana akan zakka yace hub min amwalihim ka karba daga dukiyarsu Allah ya yi magana ashe zakka ana fitarwa ne daga dukiya to ashe duk mutumin da ke da dukiya matukar musulmi ne wajibi ne a fidda zakka daga dukiyarsa kuma ko da mahaukaci ne me ta ina aka samu wannan hukunci ta kiyasi kiyasu dalala an an wato kwatanta hukuncin zakka akan dukiyar yaro da na mahaukaci akan hukuncin zakka akan dukiyar baligi mai hankali ah, illar da ta hada su guda ce ah, duka dukiya ne kuma Allah madaukaki ya yi umarni a karbi zakka daga dukiya tunda yaro yana da dukiya kuma dukiyan ta kai nisabi wajibi ne a fitar ba ma yaro ba hatta mahaukaci kuma banda ma mahaukaci ko da maraya an raba gado ya kasance maraya ya samu dukiya wannan dukiya ta kai nisabi shi ma wajibi ne a fidda zaka daga dukiyansa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha ashe kenan zaka tana wajaba ne akan duk mutumin da ke da dukiya to sai ya zama Ah, an hukunta dukiyar marayu da ta yara da ta mahaukata a kan dukiyar masu hankali baligai don haka matsalar sai ta zan hukunci guda ya ce amma qiyasul illa abinda ake ce ma kwatance ta illa a kwatanta hukunci a dalilin illa fa huwa ma kanat illa ta fihi muktabiya lil hukmi ya zamanto illa ita ce ta hukunta al'amarin ka qiyasi tahrimi darbil walidaini ala ta'affu a cikin alqur'ani ko sunnonin manzon Allah bi ma'ana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda Allah ya ce kar a doki iyaye ku ji maganar da kyau babu inda ayar qur'ani ta ce kar a daki mahaifi ko akwai babu inda ayar hadisin manzon Allah ya ce kar a daki iyaye amma Allah ya ce wala taqul uffil lakuma karka ce musu tir to da Allah ya ce karka ce musu tir karka yi musu tsaki bai ce kar a dake su bai ce karka musu tsaki wannan ishara ce ake maka cewa abin da ya fi tsaki ma haramun ne sai aka faɗi mafi ƙanƙanta misalinsa kuma babu inda Allah ya haramta zina kai tsaye sai ya ce wala ta zina kar ku kusanci zina wanda ya ce ma ai ba a haramta zina ba to na'am amma Allah ya ce kar ka kusanta in baka kusanta ba ka aikata ashe kusanta shike kai ka ga aikatawa tsaki shike kai ka ga dukan iyaye sai Allah ya faɗi mafi ƙanƙantan hukunci ya kyale ka da tunani kai ka hukunta ina hukuncin dukan mahaifi kaga wannan kiyasi ka duba imta'ul uqul bi rawdatil usul li abdul qadir shaibatul hamdi mujallar na farko shafiyan 178 haka nan akwai littafin da ake kiransa alqiyas duba shafi na 105 malamai suna ba da misalai akan waɗannan wa qad yajtami'u amran sannan sau da yawa idan shari'a ta tsawatar kar a yi koyi da halin wata jama'a ko shari'a ta yi umarni a yi koyi da halin wata jama'a to za ka samu al'amura guda biyu suna haɗuwa a ciki wato alhikmatun nashi min nafsil fi'il alladhi au aw hun fihi kamar yadda muka faɗa a baya idan Allah ya ce kar ku yi koyi da halin wasu to ɗayan biyu ne ko dai Allah yana hana ku kwaikwayon su ne gaba ɗaya ko ku Allah yana hana ku koyi da su ne akan wani aiki a yananne ɗayan biyu ne ko dai ana nufin kar ku kwaikwayi waɗannan mutanen samsam ko ko ana nufin abin da suke aikata wannan ne ba a so ku yi amma sauran ɗabi'unsu babu laifi da kun yi koyi da su ɗayan biyu ne shine yake cewa sau da yawa shari'a in ta ce kar a yi koyi da wasu to abu biyu ɗin nan duk sukan haɗu ba a son ku yi koyi da halin nasu gaba ɗaya sannan ba a son kuma ku kwaikwayi wani aiki da shari'a ta ayyana a wannan mahallin wa min nafsi musharakatihim fihi ah, ya'ani alhikmatun nashi'a hikima da take samuwa min nafsil fi'ili wannan aikin da mutanen suke yi alladhi wafaqnahum wanda muka daidaitu da su akai aw khalafnahum fihi ko ko muka saɓa musu akan shi wa min nafsi musharakatihim fihi sannan kuma tarayya da su cikin wannan siffa abubuwa biyu din nan sau da yawa sukan zo cikin hani da Allah maɗaukaki yake ko annabi Muhammad game da koyi da halin wasu mutane ko kuma kwaikwayon halin wasu mutane wa hadha huwa al-ghalibu ala al-muwafaqati wal mukhalafa al-ma'mur bihima galibi abin da ke faruwa kenan idan ka ga hadisi ya ce kar ku kwaikwayi wasu wannan hadisin yana haɗa abu biyu da aikin da ya ayyana na mutanen sannan kuma da halin mutanen gaba ɗaya kar ku koyi da shi galibi haka ke zuwa hakanan kuma idan ayar alkur'ani ta ce ku yi koyi da halin wasu to galibi za ka samu da ayar ta ayyana na halin waɗannan mutanen ana so ku yi koyi da su a kai sannan kuma halin su ma gaba ɗaya ana son ku yi koyi da shi wato abu biyu ɗin nan galibi suna haɗuwa cikin umarni da Allah ke yi mu yi koyi da halin wasu mutane ko ko tsawatarwa da Allah ke yi mu nisanci kwaikwayon wasu mutane wal manhiyu anhuma da kuma abin da aka hana game da su fala budda shine shaykhul islam yace wajibi ne min at li hadha al-ma'ana at-tafattun shine al-fahmu kalma ce daga al-fitna hankali tunani wajibi ne mu yi tunani mu hankalci wannan ka'ida kafin ma mu shiga karatun wannan littafi wato duk sa'ilin da muka kawo wani babi sai ka ji Allah maɗaukaki ya yi magana akan wasu mutane kar a yi koyi da su to abu biyu ɗin nan yana zuwa farko ka yi ƙoƙari ka ga ɗabi'anka ta saɓa ma ɗabi'ar wannan jama'a na biyu abinda Allah ya ayyana na aikin da suke yi wajibi ne ka yi ƙoƙari ka nisanta fa'innahu bihi yu'rafu ma'ana na hayillahi lana ta haka ne sai ka san wannan ƙa'ida za a iya fahimtar hanin da Allah ke mana a ittiba'ihim kar mu bi wasu mutane wa muwafaqatihim ko ko mu daidaitu da halin wasu mutane mutlaqan ko dai ayi umarnin a sake wa muqayyadan ko ko wani lokaci a kawo shi da qaidi mutlaqan bi ma'ana halin su gaba daya muqayyadan kuma shine a ayyana wani aikin su a ce shine ba a son ku koyi da shi Allah shi samu gani wa alam shaykhul islam yace ka sani anna dalalatul kitab ala khususil a'mal wato hujjoji da ayan alkur'ani ke kawowa ala khususil a'mal a bisa wasu keɓaɓɓun ayyuka wa tafasiliha da rarrabe su inna ma yaqa'u bi tariqil ijmal yana zuwa ne ta hanyar dunkula magana wal umum da game magana galibi alkur'ani baya rarrabe matsala shi yasa duk mutumin da yace babu ruwansa da wani littafi banda alkur'ani babu ruwansa da hadisin annabi muhammad zai samu kansa cikin rudu saboda shi alkur'ani galibi yana zuwa da magana ne a dunkule ba zai fassara maka ba wal umum yakan game ya kawo magana ya game hukunci ba tare da ya keɓanta wani sashi ba kamar misali fa'iza laqitumul ladina kafaru fa barbar riqab in ji Alƙur'ani da zaran kun haɗu da kafirai filla wuya don kada wannan aya mutum ya shiga uku sai ya dinga yawo da takobi wane kafiri ake nufi sai ka dawo hadisin annabi muhammad awil istizlam awil istilzam ko ko lizimtawa alƙur'ani zai baka umarni ne ya game duka umarnin annabi muhammad hadisansa su suke keɓanta umarnin da ayar alkur'ani ya kawo ah, ta kawo kamar misali a salata wa ato zakata ku tsaye da sallah a ah, salata wa ato zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka wanda sallah ne in ka ɗauka duka salloli ne to duka sallolin nan wajibai ne domin umarnin Allah wajibi ne sai fa in an samu dalilin da ya sauke shi daga wajibci ya koma sunna ashe kenan sai ka koma hadisan annabi Muhammad shi yasa ce wa innamas sunnatu hiya allati tufassiru alkitaba sunna ita ce take fassara alqur'ani wa tubayyinuhu sunna ita ce take bayanin alqur'ani wa tadullu alaihi sunna ita ce take ishara ga ayar alqur'ani wa tu'abbiru anhu sunna ita ce take gabatar da bayani bi ma'ana abinda ayar qur'ani take ishara akai fa nahnu ce za mu nazkuru min ayatil kitabi ma yadullu ala asli hadhihi alqaida za mu ambaci wasu ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna wannan ka'ida da muke bayani a fil jumla in mun kawo ayoyin qur'ani mun kawo ne a dunkule sai ka saurara in mun shiga cikin littafin summa nattabi'u zalika al ahadith al mufassara za mu bi da bayani daga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke fassarawa fi afna'il ayati wa ba'daha a lokacin da duk muka kawo ayar alƙur'ani to za mu yi kokari mu kawo sunnar manzon Allah da take fassara wannan aya imma da zarar an kawo fi asma'il ayati tsakanin ayoyin mu kawo hadisai wa ba'daha kuma mukan kawo bayan mun gabatar da ayoyin qala Allah subhanahu Allah mai tsarki da ɗaukaka yake cewa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة حقيقة من باو بنو إسرائيل للتافي من باو فهمتر شريعة شيني الحكم فهم الكتاب والنبوة من باو النبتي ورزقناهم من الطيبات مكا مسو أرزكي نا أبنشي ما سكو وفضلناهم على العالمين كما مكفيفي تاسو أكن دنيا أو أنشان زمن wa atainahum bayyinatin min al'amri kuma mun ba su hujjoji na hukuncin al'amura baki ɗaya don haka Allah ya ba banu Isra'ila shari'a da za su yi amfani da shi famastalafu ba su saba ma juna ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum sai a bayan ilimi ya zo musu sun saba ma juna saboda mugunta tsakanin juna saboda kokarin zalunci inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyama lalle Allah madaukaki zai yi hukunci tsakanin su a ranar al-qiyama fima kanu fihi yakhtalifun game da abubuwan da suka saba ma juna akai an yi maganar ahlul kitab don haka shari'a ba sabuwa bace sai Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri sai kuma kai Muhammad yanzu mun dora ka akan wata shari'a na al'amri waɗanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a domin kuwa ba za su wadatar maka komi ba a wajen Allah a ranar tashin kiyama wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle azzalumai sashin su masu taimakon sashi ne azzalumi ke kokarin ganin zai iya kare kansa saboda haka zai tsara ma kansa dokoki wallahu waliyul muttaqin masu tsoron Allah Allah ke jibintan al'amarinsu shi mutum idan yana kiyaye dokan Allah in musulmin gaskiya ne ya mika rayuwarsa ga Allah ya san tsarin Allah shi shine nashi ba tsarin da zai makansa ba amma a zalimi shi yake tsara kansa domin ya kauce kama kansa domin in nema kaina wannan tsari na tabbata zan fada ciki to wannan abin halal ne a ƙasar nan wancan kuwa in nai zan zauna lafiya wannan shi ake ce ma doka ta son zuciya abinda Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad kada ya yarda ya bi son zuciyar ahalul kitab waɗanda aka ba su shari'a suka yi watsi da ita saboda zalunci tsakanin juna domin ba zai yiwu ka yi zalunci a ƙarƙashin shari'ar Allah maɗaukaki ba in za a yi zalunci to dole sai an kauda shari'ar Allah an tsara wata doka ta amfani da son zuciya a nan ne za ka kawar da dokan da za ta iya cutar da kai ka tabbatar da dokan da za ta daɗaɗa maka to kai annabi muhammad yanzu allah ya baka shari'a kar ka yadda ka bar wannan shari'an ya ce fattabi'iha wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu kada a wayi gari ka koma bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi shine shekul islam ya ce akhbara subhanahu anan allah ya ba da labari waɗannan ayoyi suna suratul jafiya daga aya ta goma sha shida zuwa aya ta goma sha tara Allah maɗaukaki ya ba da labari annahu an'ama ala bani isra'ila ya yi wa banu isra'ila ni'ima ya ba su ni'ima wace irin ni'ima bi ni'amid dini wa duniya ya ba su ni'ima ta addini saboda an ba su annabawa an ba su littafai an tsara musu shari'a kaga ni'ima ta ƙare a nan wa annahu mukhtalafu ba'da maji'il ilm amma bayan ilimi ya zo musu sai suka saba ma juna bagyan min ba'dihim ala ba'din ko wani littafin aka sa li ba'din saboda zalunci na sashi akan sashi ba zai yiwu su ci gaba da aiki da shari'ar Allah ba don haka sai suka yi watsi da ita Sheikhul Islam ya ce thumma ja'ala Muhammadan ala shari'ati daga baya sai Allah ya sanya wa Annabi Muhammad wata shari'a shara'a halahu wacce Allah maɗaukaki ya shar'anta ta gare shi wa amarahu bittiba'iha kuma ya umarci annabi Muhammad ya bi wannan shari'a din wa nahahu an ittiba'i ahwa'il ladzina la ya'lamun ya hana shi bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi sai shekul islam ya ce wa qad dakhala fil ladina la ya'lamun in aka ce waɗanda ba su da ilimi to fa kullu man khalafa shari'atahu duk wanda ya saba ma shari'ar annabi muhammad to fa ya shiga cikin babin jahilai domin allah madaukaki ya ce wala tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa allazina la ya'lamu kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi kaga duk wanda ya bi son zuciya kenan an waye gari ya zama jahili ko da malami ne domin a karantarwar musulunci babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba abinda manzon Allah ya karanta da mu kenan babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba bi ma'ana idan kana da ilimi sannan ilimin nan bai amfane ka ba to sunanka jahili a wajen Allah maɗaukaki waye malami shine wanda iliminsa ya amfane shi don haka yasa malamai suke cewa miyagun malamai gaba ɗayansu jahilai ne mugun malami jahili ne a shari'ar musulunci me yasa saboda ilimin su bai amfane su ba hawa uku ne na farko da zaran manufar mutum ta lalace niyyarka ta wajen neman ilimi da zaran ta ɓaci daga lokacin da niyyanka ta ɓaci daga wannan lokaci kake matsayin jahili ko da ka samu ilimin wacce manufa ce kake da ita na neman wannan ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ya tafi neman ilimi ilimin da ana neman yardan Allah ne ta dalilinsa amma shi ya tafi neman wannan ilimi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi arban min ad-dunya a wata riwaya annabi yace iwaban min ad-dunya ilimin addini ana yin sa ne don a ci riba a samu makoma mai kyau a kiyama amma shi wannan da ya tafi neman ilimi bukatarsa ita ce ya samu wata kaddara ta duniya annabi ya ce lam yajid urfal jannati yau qiyama bai samun kamshin aljanna a ranar tashin kiyama wannan yana shafan mu ta fuskoki da yawa a wannan zamani da yawa mutane sukan yi karatu don a ce wane dakta ne ya tafi karatun addini amma bukatarsa shine a kira shi dakta wane ya samu digiri ina da digiri wancan bayi da shi magana ta ƙari ba ka ba ƙamshin aljanna in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi arban min duniya. shi kokarin neman ilimin da yake yi shine ya samu wani matsayi ta wannan ita ce manufarsa babu mamaki yana karantarwa a firamare yanzu an saukar da doka duk mai grade 2 za a kore shi sai ya ce to fa dole ya je ya nemi diploma a islamic studies saboda allah ya tafi neman diploma saboda lahira hmm? <laughs> ya je neman diploma saboda ya kare albashinsa kalas subhanallah wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da duba iktida'ul ilmi hadisi na ɗari da biyu da tahrijin eh, hadisan riyabu salihin wanda muhammad nasiruddin al-albani ya yi hadisi na 399 wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilma li yubahiya bihi al-ulama wanda ya tafi neman ilimi dan ya ringa tinkaho da malamai domin akwai mutumin da ke neman ilimi saboda muhawara saboda rigima kokari yake ya ga inda malam wane yayi kuskure to ƙoƙarinsa shine ya samu ilimi saboda ya shiga sahun malamai au yumaridihi sufaha ko ya dinga jayayya yana takama ga jahilai ya zamanto mai muhawara mai jidali au sarrafa bihi wujuhan nasu ilaihi ko ko dan ya karkato fuskokin mutane su dawo gunsa a ce ba kamar wani a yanzu manufarsa kenan kaga dai zuciya ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adkhalahu Allahu jahannam Allah zai shigar da shi wutar jahannama bukatarsa ya yi ilimi don ya karkato hankulan mutane zuwa gare shi kuma har yanzu malamai da dama suna da irin waɗannan manufofi mutum zai ɓallo wata rigima da ɗaɗɗiyar rigima wanda an binne ta muhawara a kanta ma ba shi da eh, fa'ida amma sai malami ya ɗauko wannan rigima ya fito da shi cikin al'umma a yi ta kace na ce wa ya faɗa ai na ne shi dama sa shuhura a san shi Allah shi mana kariya ku duba sahihul jami'i sabir hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da hamsin da takwas Allah ya ba da misalin malami wanda niyyarsa ta ɓaci a cikin alƙur'ani na suratul a'raf watlu alaihim na naba allazi atainahu ayatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين shi yasa malamai suka ce duk malamin da niyyarsa ta ɓaci to jahili ne domin ba a samun malami cikin algawina ka ba su labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu mun ba shi ilimi fansalaka min ha sai ya saƙule daga wannan ilimin fa atba'ahu shaytan idan malami ya bata to ya wuce gaban shaidan yanzu shaidan dawowa baya yake malamin yana gaba ya hutar da iblis Allah shi kare fa kana min algawi walau shi'ina biha da mun yi nufi da mun ɗaukaka wannan malami a dalilin iliminsa me yasa ba mu yi ba walakin nahu akhlada da ilal ardi saboda manufarsa ita ce duniya ya dawwamar da niyyarsa akan samun duniya tunda ya mai da niyyarsa ita ce duniya to shikenan sai Allah ya bar al'amarinsa a duniya arada bi amalihi a duniya alfaniya faniya wata ba hawahu daga nan yake bin son zuciyarsa fa masaluhu ka kalbi misalin wannan malami kamar kare ne in tahmil alaihi yalhaf autat tatrukhu yalhaf kowace dabba tana fitar da harshen ta waje idan kishi ya kama ta idan ta gaji banda kare shi kare a kowane lokaci yana fitar da harshen harshensa kaga misalin da aka bayar na malami kwaɗayi ya kare jikin malami da niyyarsa ita ce samun duniya Allah shi kare ku gyara halinsa yana da wuya shi yasa Allah ya ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun da ake cewa wani malami ne da ake kiransa bil'am dan ba'ura duk inda ka ji wannan magana karka ɗauka ba wani malami bil'am dan ba'ura kai ma in ka ɗauki wannan siffa to kai ne duk labarin da aka bayar na bil'am bai inganta daga manzon Allah ba misali na biyu shine mutumin da ya samu ilimin amma bai yi aiki da shi ba Allah maɗaukaki ya ce ba shi da hankali shin mara hankali ana kiransa malami saboda haka jahili ne kamar mutumin da niyyarsa ta ɓaci kafin ya nemi ilimin Allah maɗaukaki ya ce fakana minal gawin ba a samun masu ilimi cikin ruɗaɗɗu to haka nan kuma duk mutumin da ba shi da hankali komai iliminsa jahili ne to ka lura mutumin da bai yi aiki da iliminsa ba Allah ya ce bai da hankali saboda haka a wajen Allah jahili ne ga misalin da Allah ya bayar yake cewa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab sai yace me afala taqilun ashe kaga malamin da bai aiki da iliminsa jahili ne wanda ba shi da hankali baka ce masa malami don haka aslan duk mutumin da ya samu ilimi bai yi aiki da iliminsa ba a matsayin jahili yake a wajen Allah akwai hadisin da ke sahihul jami'i sagir hadisi na 5831 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul alimin ladhi yu'allimu nasa alkhaira wa yansa nafsahu misalin malami da ke karantar da mutane alkhairi amma shi ya manta kansa da shi subhanallah annabi ya ce ka matsali siraji kamar misalin fitila ne ulin nasi ya ba wa mutane haske wa ya hariƙo nafsahu shi kuma ya ƙone kansa Allah ya ba da misalinsa da yahudawa marasa hankula مثل الذين حملوا ka ثم لم ya كمثل asfara يحمل ya kun misalai sun kare kan malami malamin da ya halaka in ba da misalin kare Allah ya ba da misalin jaki da masalul ladina humilu taurata thumma lam ka kamasalil himari yahmilu asfara bi isa masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatillah ashe in malami yake aiki da iliminsa tamfar ya karyata Allah ne idan malami niyyarsa ta ɓaci kafin ya fara neman ilimi tamfar ya karyata Allah ne don haka in ka ɗauki ayoyin nan guda biyu da muka karanta kowanensu Allah ya ce an karyata ayansa wancan misali da Allah ya bada na malami aka siffanta shi da kare Allah ke cewa zalika masalun ƙaunin ladina kazzabu bi ayatina nan ma da Allah ke misalin Yahudawa waɗanda Allah ya ba su ilimi ba su aiki da shi ba sai ya ce bi isa mafalul qaumin lazina kazzabu bi ayatillah ashe duk sa'ilin da malami yake aiki da iliminsa tamfar yana karyata ayar Allah ne wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin yu'ta bir-rajuli yawm al-qiyamah duba sahihul bukhari hadisi na 3267 sahihu muslim hadisi na 2900 da tamanin da tara annabi ya ce za a kawo wani mutum a ranar alkiyama Allah ka saba mu bane kafin nar a jefa shi a cikin wuta fatan da liku katabu bakunihi ana jefa shi a wutan nan sai hanjin cikinsa kayan cikinsa baki ɗaya ya fito duru biha duk inda zai tafi yana jan kayan cikinsa fayajtami'u ilaihi ahlun nar sai yan wuta su kewaye shi ya fulan malaka wane lafiya alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake mana wa'azi a duniya ba ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza ba kyau fa yaqulu sai ya ce bala ni ne kuntu amuru bil ma'ruf ina umarni ayi abu mai kyau wala atihi amma fa ni bai wa anha anil munkar ina hana mummunan aiki wa atihi kuma ina yi to shine aka jefo ni gani ga ku Allah ka saba ma cikin waɗannan mu koma littafi yace wa ahwa'uhum da Allah ya ce wa annabi Muhammad kare bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi huwa ma yahwaunahu shine sha'awarsu kar ka bi sha'awa na mutumin da bai bin dokan Allah wa ma alaihi mushrikuna min hadihi mudahir dabi'u na kafirai yadda al'adunsu suke al'adunsu na bayyane karkabi alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil domin abinda addinin ya wajabta musu shi suke aikatawa duk sa'ilin da kaga kafiri yana aikata wani habu to tabbata addinin sa ya karantar da shi shi yasa aka ce kar yi koyi da ɗabi'arsa domin ɗabi'arsa son zuciya ne wa tawabi'u dhalika fahum yahawunahu wato ah, watawabi'u zalika da abin da ya biyo bayan haka fahum ya hawaunahu don haka suna sha'awar waɗannan ɗabi'u nasu waɗanda suka saba ma dokokin Allah wa muwafaqatuhum fihi idan ka daidaita halinka da ta'arna ittiba'un lima ya hawaunahu ka bi kenan abin da suke so wali haza don haka yafrahul na kafirai suke farin ciki bi muwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim da zaran um, musulmai sun daidaitu da su ta wajen sashen al'amuransu sai su ringa farin ciki sun runa bihi suna murna ba ku misali da ƙasan saudiya kwanaki king abdallah ya ba da minista ga mace guda ɗaya ba a taɓa samun mace an ba ta babban mukami ba sai mulkin eh, abdallah da aka ba wa wannan mata wannan mukami wato ƙasashen turai zuwa yammacin duniya irin farin cikin da suka yi bai misintuwa suna cewa to yanzu an ɗan wato samu ci gaba tunda har ga hukuma ta saudiya ta ba wa mace mukami ana fatan nan gaba za a fara amfani da dimokuraɗiyya kenan a saudiya wato su abin da suke so kullum farin ciki suke bi muwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim da zaran musulmai sun daidaita da su ta sashin al'amuransu waya sun bihi suna murna waya wadduna suna fata suna so allau bazalu malan aziman a wata riwayar babu malan lau bazalu aziman suna suna suna so da za su ba da dukiya mai yawa liya hasula zalika domin bukatar su ta cimma wato da sun cimma bukatar su bi ma'ana da za su iya kashe kuɗi za su iya cimma bukatar su a waye gari musulmai na bin halin su walau furida an laysal fi'lu min ittiba'i ahwa'ihim ko da za a kaddara cewa aikin da mutum ya yi bai shafi bin son zuciyarsu ba Falarai ba shaykhul islam ce babu makawa anna mukhalafatahum saba ma ahlul kitabi fi dalika ya zamanto abinda suke so kai baka so ahsamu limadati mutaba'atihim ya fi katse asalin biyayyar gare su a ce duk kokarin da suke su ga musulmi na bin su kai kokari kake ka kauce musu to wannan ya fi sa ka kubuta daga sharrin koyi da al'adar su wa a'wanu kuma saba mahalayyan ahlul kitabi ya fi taimakawa ala husuli marbatillah ta wajen samun yardan Allah fi tarkiha ta wajen barin abinda Allah madaukaki ya hana wa anna muwafaqatahum fi dalika in aka daidaitu da kafirai qad takunu bari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi kana iya cewa to abin nan da kafirai suka kawo mana ai babu laifi don haka abu ne mai kyau ku bi suna iya kawo muku abu mai kyau misali ta inda suke amfani da red cross sau da yawa za ka ɗauka red cross ɗin nan ƙungiya ce ta agaji saboda haka duk inda aka yi yaƙi za a tura su ah, inda aka yi girgizan ƙasa aman dutse wata sun zo sai ka ce a'a yau ga taimako ya taho daga ƙasar mu karɓi taimakonsu shekul islam ya ce to in ka karɓi taimakon taimakonsu zari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi an ɗau matakin farko ba a daidaita da su ta wani kuma domin wannan kamar bismillah ne so min shiga ne tunda kun karɓi wannan to bar a turo muku wani shekul islam ya ce duk wani iyaka yuki ahu ana ana shakkan kamma wannan iyaka komai dadewa wa hasalul maqsud fil jumla kowane ɗaya cikin al'amura biyu din ya samu su bukatar su ta cimma wa kana awwal abhar ko ke na farko shine yafi bayyana bi ma'ana saba musu a cikin kowane al'amari shine mafi dacewa gare mu ina ga yana da kyau mu dakata sai wani mako sha Allah za mu ci gaba Allah ya sa albarka daidai ya gafarta mana da ya akwai wani dan uwa <clears throat> wanda ya sayo littafai na arba'una nawawi ina jin ya kawo su fi sabilillahi ne ko a ah? oh sharhi ne Allah ya saka masa da alkhairi kuma duk sa'ilin da buku gana halatta ba yana da kyau ku ringa bani uzuri Ah, ku sani yadda kuke fata ku samu alkhairi haka ni ma nake fata ku samu alkhairi duk wata dama da ta kubuce min ina jin zafinta ah, Allah shi gafarta mana abin da muka aikata akan ah, ganganci da wanda muka yi shi akan kuskure malam tambayoyin sun shafi karatu a wanda baka tace ba ba za a amsa bismillah hijira da sunan yawa a rayu aka rana lawa assalamu alaikum malam ne yin hukunci masu sa kira kira a kofiyar sallah a matsayin yin tawakkal suna sai oh na yi maganan waya masu sa kira'a a matsayin ringin tom hakika kamar yadda muka faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu telefon don haka ba za ka samu hukuncinsa kai tsaye ba sai dai kiyasi malamai suna ba da kiyasinsu daban-daban har ma allajnatu da'ima ta ba da nata hukunci amma bil haƙiƙa ni fahimta ta babu laifi mutum ya saka ayar ƙur'ani a matsayin ringington domin idan ka hana mutane saka ayar alƙur'ani to abinda za su saka shine kiɗa gwammakas ce su saka ayar alkur'ani aƙalla dusa ilin da aka kira shi wannan aya tilawa za ta hito ko ba komai dai insha Allah ya samu dai haddan ko da aya ɗaya ne saboda yau da gobe sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini domin alama ce ta son addini kaga mutum ya saka alkur'ani a cikin wayansa amma in ka ce kar a saka saboda girmama alkur'ani ka ba da dama mutum ya girmama littafin shaidan shine waka zai saka waka a wayarsa ka kaddara sau nawa aka kira shi a rana wannan waka a rana guda ya haddace ta tunda ya haddace wannan gobe wata zai sa yawan kusantar waka yana naƙasa masa imani yau da gobe domin duk mutumin da ke son ɗabi'ar wasu mutane lazim sai ya samu illa ta halayyarsu to kaga ba a taimake shi ba sannan kuma a wannan rayuwa da muke ciki a yau babu abin da ɗan adam yake lizimtarsa irin telefon kana tare da shi a ko'ina ɗaki ne waje ne ofis ne ko'ina kana tare da shi in aka hana mutum saka alkur'ani a cikin telefon wallahi ba a taimaka masa ba wannan fahimta ta ce illa kuma idan akwai wani abu da ya shafi na wulakanta qur'ani sai a gaya marto in ka sa alqur'ani a cikin waya da Allah kar a bude a toilet yace to zan kula idan kuma ayat ta fara kaɗan bari ta dire to zan kula kaga ai babu laifi maimakon ka ce kar ma ya saka kuma in bai saba waka zai sa domin akasarin mutane wakan suke sawa a wannan fahimta ta ce in na fada na dace da gaskiya falillahi alhamdu in kuma na kuskure Allah ya gafarta na akara sallah malam ce assalamu alaikum da fatan Allah shi kara wa malam tare da mun da aikin islam tambaya ta yi shi ya halasta da mutum ya amsa wayar wanda ya ce gani wa farkon magana ko da shi ya jahilci hukuncin fara magana yana iya amsa masa babu laifi kuma ya masa gyara ba babu laifi ko kwakin ta kasa wato za ta mutu ba a samu ɗan yanka ba shi za a iya yankawa da wani kamar wani itace wani sinke abin haka eh duk ana iya yi insha Allah dutse mai kaifi da ice babu da ke insha Allah a nan ta ya hukunci yankan kaji da ake yi a yanka kaji kamar goma da wata ba a wanke babu laifi don an yanka dabbobi masu yawa a take bai saba ma sunnar mazan Allah ba illa dai ba a son a azabtar da dabba ɗin kafin a yanka magana da muke yi ɗazu kafin a yanka ne ba bayan an yanka ba me tambaya ta gaba a karfafa da ya ce to malam yanzu ke nan wannan yana magana kan ya ce to menene matsayin certificate ko menene matsayin ne ban ce haramun ba ne yi ban ce haramun bane amma dai na faɗi illarsa ai kusan kowane abu ka sani akwai alherinsa kuma ana samun sharrinsa ko ku sai a faɗi alherinsa kawai ka samu aiki ba za a faɗi sharrinsa ba yana da sharri ko to sharrinsa kenan yana cire maka ikhlas ya baka ɗagawa ka ringa jin ni doctor ni professor ni chef ka tafi kenan wanda ya ce to malam idan mutum ya ilimi da duniya daga baya sai canza koma Allah duk mutumin da ya gyara halinsa kafin ya bar duniya Allah yana karban ibadarsa mace dukkan su mace tana jini ko ba ta jini mai janaba duk halal ne in sun yi yanka a ci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 falala a wajen Allah shine mutum ya yaƙi ransa da kuma son zuciya in ji annabi Muhammad kasancewar jihadin da ya fi falala wannan shi ya wajabta kasancewarsa abin da ya fi wahala daga cikin ɗabi'u na ɗan adam ya fi jihadi da makami wahala a bayanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi an yi jahidar rajulu nafsahu wa hawa jihadin da ya fi falala a wajen Allah ya fi daraja shine mutum ya yaƙi ransa da kuma son zuciyarsa don haka al-milawi a cikin faidul qadir mujallar na biyu shafi na talatin da tara yake cewa wa idza jahadta nafsaka hadha jihad har in ka iya yaƙi da ranka wannan yaƙin da ya fi falala ka fi ƙarfin son zuciyarka khalisa laka jihadul a'ada a lokacin ne za ka samu damar yaƙi da maƙiya Allah allazi in qutilta fihi kunta shahida wanda in an kashe ka kake zama wanda ya mutuwar shahada min al ahya'i alladhina inda rabbihim yurzaqun kai mutuwar shahada cikin waɗanda Allah yake ba su rayuwa ta musamman sai malamin ya ce wala amri inna jihadan nafsi la ya yayi rantsuwa ce lallai yaƙi da rai mutum ya yaƙi son zuciyarsa yana da tsananin gaske sai ya ce bal kai ba ma haka ba la a ashaddu minhu babu abin da ya fi shi wahala kasancewar wannan jihadi shi ne ya fi tsanani don haka yasa shi ne ya fi falala a wajen Allah maɗaukaki to shi ne ke zama raba gardama tsakanin tsira da halaka ta ɗan adam don haka kana iya hukunta al'amarinka kai da kanka in kana fifita son Allah da son annabin Allah akan son zuciyarka to ka tsira da ikon Allah in ku kana fifita son zuciyarka akan son Allah da son annabin Allah to hakika tana gabar halaka Allahumma inna na'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa kowane nau'i na son zuciya halaka ne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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناجكم بابي نبي لتاف اقتداء الصراط المستقيم شيخ الإسلام <clears throat> ابن تيمية يأتي وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة yakan kasance umarni da shari'a ta yi a daidaitu da halin wata jama'a wal mukhalafa ko umarni da shari'a ta yi a saba halin wata jama'a shari'a ta yi wannan umarni ne li'anna zalikal fi'l alladhi yuwafaqu fihi aw yukhalafu saboda shi wannan aikin da ake umarni a daidaitu a kansa ko a saba ma wasu a kansa shi kansa aikin mutagamminu lil maslaha ya kumshi wata gyara awil mafsada ko ya kumshi wata barna walau lam yaf'aluhu ko da su waɗancan da ake umarni a daidaitu da su ɗin su aikata shi ba abin nufi inda duk Allah maɗaukaki ya yi umarni a yi koyi da wata jama'a akan wani aiki ko ya yi umarni a saba ma wata jama'a akan wani aiki to yakan kasance allah maɗaukaki ya sani cikin wannan aikin akwai maslaha ko kuma akwai wata barna shi yasa ya yi umarni a daidaitu da wannan jama'a akan aikin ko a saba mata kuma ko da wannan jama'an bata aikata wannan abin ba manufar shekul islam ibn taimiyya shine tsawatarwa da allah maɗaukaki yake yi game da koyi da wata jama'a tana zuwa akan manufofi kamar guda biyu manufa ta farko allah yana hana ku koyi da wannan jama'a manufa ta biyu allah yana hana ku aikata abin da wannan jama'a take aikatawa misalinsa shine hadisin da ke cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a sahihul bukhari hadisi na 2488 a sahihu muslim hadisi na 1968 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma an harar damu wa zuki rasmullahi alaihi fakul duk wata dabban da aka yanka in dai jini ya fito daga jikinta kuma an ambaci sunan Allah kafin a yanka ta to ka ci namanta in ji annabi Muhammad sai manzon Allah ya ce laisa sinna wa gufra amma fa banda dabban da aka yanka ta da haƙori banda dabban da aka yanka ta da faratu ita wannan ko da an yi bismillah din bi ma'ana karkuci wasa uhaddithu kuma ala dalika manzon Allah ya ce zan ba ku labarin dalilin da ya sa na ce kada ku ci dabban da aka yanka imma da haƙora ko aka yanka wannan dabba da faratu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma sinnu fa'abmun shi haƙori ai ƙashi ne baya halatta mutum ya yanka dabba da ƙashi wannan magana ce da annabi ya yi shekaru masu yawa da suka wuce amma a wannan zamani ilimi ya tabbatar da cewa abin nan da manzon Allah ya faɗa ya dace da kiwon lafiya domin idan ka ɗauki wuƙa wadda aka yi ta da ƙashi ko kuma ka samu wani ƙashi mai kaifi sai ka yanka dabba wannan ƙashin babu mamaki akwai ƙwayoyin cuta a jikinsa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai aka yanka dabba da haƙori ko da wani kashi to kar ku ce hikimar hakan bai bayyana ba sai a wannan zamani sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce wa amma gufuro faratu kuma da na hana ku yanka da su dal habasha saboda wukan ethiopia kenan mutanen habasha mutanen abyssinia nan ake ce ma alhabasha mutanen habasha wukansu eh, ita ce faratu da farce suke kashe dabba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kar ku ci dabban da aka yanka ta da faratu a nan annabi ya tsawatar mana kada mu yi koyi da halin wata jama'a wace jama'a kenan mutanen ethiopia amma ba duka halinsu ne manzon Allah ya hana mu koyi da shi ba ya ayyana wani aiki da suke yi wanda bai dace da shari'arsa ba wannan aikin ne ake hana mu mai koyi da su a kansa kenan abin da shekul islam yake faɗa yana cewa li'anna zalika al-fi'l alladhi yuwafaqu fihi wannan aikin da aka ce ku dace da wata jama'a akai aw yukhalaf ko ku saba ma wata jama'a akai wannan aikin mutabamminu lil maslaha ya kunshi maslaha shi yasa aka ce ku yi koyi da wasu awil mafsada ko ko shi aikin ya kunshi wata barna shi yasa aka ce kada ku yi koyi da su akai walau lam yaf'aluhu ko da ba su aikata wannan aikin ba saboda aikin ba shi da kyau ku kar aikata kenan da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kada ku yi koyi da mutanen habasha yana nufin ta wannan aikin da suke yi kuma ko da mutanen habasha ba su yin wannan aikin ai aikin ya saba ma sunnar manzon Allah ko da a ce mutanen habasha ba sa kisan dabba da faratunsu wannan aikin bai dace ku yi ba don haka sau da yawa shari'a takan tsawatar a kan koyi da wata jama'a saboda aikin da wannan jama'an suke yi kuma ko da wannan jama'an ba su aikata wannan aikin ba aikin ba shi da kyau shi kansa aikin wannan misali da manzon Allah ya bamu na yanka da mutanen habasha suke yi da faratunsu da a ce su kansu ba sa yin haka ɗin haramun ne dai a sunnar annabi muhammad saboda akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komai wajibi ne a kyautata a kan komai fa'iza qataltum fa ƙitla qitla in za ku yi kisa to ku kyautata kisan za zabahtun zabahtum fa in za ku yi yanka to ku kyautata yankan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaya haka ba sai ya ce wal yuhidda ahadukum shafaratahu wajibi ne kowane ɗayanku <clears throat> ya wasa wukarsa wal yurih zabihatahu wajibi ne ya hutar da abin yankawansa a kaga wannan hadisin shi kansa ya isa madogaro da zai nuna maka cewa kisan dabba da faratu haramun ne saboda akwai cutarwa ga ita wannan dabban da za a kashe ashe kenan ko da mutanen habasha ba su aikata wannan aikin shi kansa aikin haramun ne to amma an gaya muku kada ku yi abinda mutanen habasha suke yi saboda ya zan ishara gare ku ga wasu mutane abinda suke aikatawa ku kar ku yi amma shi kansa aikin ba shi da kyau don haka ko da ba su aikata ba aikin haramun ne lakin abara an zalika an yi la'akari ne da su mutanen habasha ko misali bil muwafaqati idan aka ce ku yi koyi da halin wasu sai aka kawo muku sunansu wal mukhalafa ko aka ce ku saba ma halin wasu aka ambaci sunansu to an kawo sunayen waɗannan mutane ne ala sabili dilalati wa ta'rif kawai saboda ya zan wato dalili da zai sa ku gane wato abin ba shi da kyau wa ta'rif ko a fahimtar da ku amma ba wai dan su mutanen suna aikata abin ne yasa aka ce kar ku yi ba illa dai an hana ku ne domin aikin ba shi da kyau fatakuna muwafaqatuhum dalilan alal mafsada in aka yi abin da wancan jama'a suke yi an samu dalili akan wani abu da ke barna wanda bai dace ba wa mukhalafatuhum dalilan dalilan alal maslaha in aka saba ma waɗannan mutane to wani dalili ne akan wata hanya ta samun gyara wa'tibarul mukhalafati ala la'akari da umarni da shari'a ta kan yi cewa wasu ko a saba ma wasu halin wasu ala haza takdiri bisa wannan kimantawa da aka bada min babi qiyasi dilala wa ala awwal min babi qiyasi illa abinda ake ce ma qiyasi shine kwatancin hukunci kan wani hukunci da ya gabata a yi amfani da dalili wani abu ya auku a wannan zamani wanda babu shi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a kwatanta hukuncin wani abu wanda ya auku a zamanin manzon allah da abin da ya auku a wannan zamani misali kamar wayan telephone a zamanin manzon Allah babu telefon to shin telefon ba shi da hukunci kenan a shari'ar musulunci la ai idan aka rasa ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah akan wani hukunci ayyananne to akwai babi na kiyasi malamai suna kwatanta hukuncin telefon da matsala ta shiga gida kaga an yi amfani da wani hukunci da manzon Allah ya yi a zamaninsa sai a ɗora wannan hukuncin akan wata matsala da ta auku a yanzu wanda babu ayar ƙur'ani a kanta babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kai akwai hadisin da ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 318 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idasta adana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji' ka zo gida ka nemi izinin shiga gida sau uku ba a ce maka komai ba to ka juya ka koma in ji annabi muhammad in ka nemi izini sau uku ba a baka izini ba to ka tafi ka ɗauki wannan ka auna da telefon ka buga wayan mutum kir har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake bugawa har ta tsinke bai ɗauka ba ina bambanci da wancan maganar na annabi muhammad da wannan hukunci na telefon kaga an yi amfani da wancan magana da manzon allah ya game da neman izini domin wancan mutum ne ya taho gida babu abin da ya kawo shi gidan ka face ya nemi izinin ganinka yana son ya yi magana da kai wanda ya buga telefon ya buga telefon ne saboda ya yi magana da kai don haka babu bambanci. annabi ya ce kai da ka zo gida ka nemi shiga gidan nan sau uku ba a baka dama ba to ka juya ka tafi wannan yana gwada maka cewa ashe mutum yana da damar ya baka izini kuma yana cikin gidan mutum yana da dama gidansa ne ka zo ka nemi shiga ya ki baka dama don baka san halin da yake ciki ba a cikin gidan matsala ta cikin gida tana gaban matsala ta waje baka san halin da yake ciki ba don haka bai kamata ranka ya ɓace ba don ka nemi izinin shiga gida ba a baka dama ba sai ka juya ka tafi wannan daidai yake da matsala ta telefon babu bambanci ka buga wayan mutum sau ɗaya har ta tsinke bai ɗauka ba ka sake in ka yi sau uku kamata ya a ce kana da hankali sai ka gyale yana cikin wani hali wanda ya fi muhimmanci a kan amsa telefon ɗin naka babu mamaki da zai amsa maka waya a wannan lokacin zai hauka da faɗa to maimakon haka gwandama bai amsa ba ashe rashin amsa telefon bai zama illa kaga an ɗauki wani hukunci da ya auku a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ɗora shi akan wani abu da ya auku a wannan zamani wanda babu ayar alkur'ani akai kuma babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai haka nan kuma mutum ne ya bugo waya sai ya ce ma hello to za ka amsa mar babu shakka zamanin manzon Allah babu telefon bare mu san hukuncin hello amma dai akwai wani hadisi wanda ke cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na 816 manzon Allah ya ce man bada abil kalami qabla salami fala tujibuhu wanda ya fara magana kafin yayi sallama to kar ku amsa mar wannan muna iya daukan hadisin mu dora kan telefon muna iya hukunta hello da shi don haka da ya kira ka ya ce ma hello to manzon Allah ya ce tunda ya fara magana kafin sallama karka amsa mara sai ka kashe wayan abinka in ka san musulmi ne malaman usul suna cewa alhukumu ya duru ma'a illatihi hukunci yana tafiya ne tare da illarsa duk sa'ilin da illar ta zo da hukuncin fa sai ya dawo ba wai annabi ya tafi shike na hukunci ya mutu ba ko da shike manzon Allah ba shi da rai amma hukuncinsa yana nan duk sa'ilin da illa ta auku irin wacce ta hukunta wancan magana ta manzon Allah to wancan hukunci sai ya dawo kan wannan illa ka duba al-baharul muhit mujallad na biyar shafi na 343 shi da ya ce ɗaukan wannan a bisa kimanta magana da aka gabatar a baya yana babi na kiyasi. min babu qiyasi dalala Kiyasi iri-iri ne yace yana babin Kiyasu dalala qiyasu dalala shine kwatance ta dalili in ka duba ta'aliƙin da Dr. Nasir bin Abdulkarim ya yi, mai iktida'u siratul mustaqim mujallar na farko shafi na 96 yace qiyasu dalala huwal istidlalu bi ahad nadhiraini ala alal, akhar a ɗauko wata matsala. a kwatanta ta da hukuncin wata matsala wannan shi ake ce maƙiyasu eh, addalala misalinsa ka ƙiyasi malin sabiyyi ala malin balik inda duk Allah ya magana zakka ba a yi magana kan zakka a dukiyar yaro ba domin shi yaro da mahaukaci hukuncin su guda ne a taklif bai hau kansu ba bai kai balaga ba Bari a ce shari'a ta hau kansa shi ko wanda ke da taɓin hankali shi ma hukunci ya kauce daga kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alƙalamu an salasin an ɗaga alƙalami akan waɗannan mutane ba a rubuta musu lada ko zunubi yaro sai lokacin da ya balaga mahaukaci sai lokacin da ya dawo hankalinsa sai ya warke to shi kenan sai ya kasance allah ya ce wajibi ne a fidda zakka wannan magana da ake yi kai tsaye ana nufin musulmi baligi da yake da dukiya ta kai nisabi wajibi ne ya fi da zakka ittifaka to yana hukuncin yaro kuma da yake da dukiya kuma ta kai nisabi ba akwai zakka a kai Ba ka samun ayar alkur'ani ka samun hadisin manzon Allah yaya za mu yi mu kyale yaro mai dukiya babu zakka akan dukiyansa la shi ma wajibi ne idan dukiyarsa ta kai nisabi ya fidda zakka me yasa aka ce wajibi ne bi jami annahu malun namin saboda da Allah ya tashi magana akan zakka ya ce hub min amwalihim ka karba daga dukiyarsu Allah ya yi magana ashe zakka ana fitarwa ne daga dukiya to ashe duk mutumin da ke da dukiya matukar musulmi ne wajibi ne a fidda zakka daga dukiyarsa kuma ko da mahaukaci ne me ta ina aka samu wannan hukunci ta kiyasi kiyasu dalala an an wato kwatanta hukuncin zakka akan dukiyar yaro da na mahaukaci akan hukuncin zakka akan dukiyar baligi mai hankali ah, illar da ta hada su guda ce eh, duka dukiya ne kuma Allah madaukaki yayi umarni a karbi zakka daga dukiya tunda yaro yana da dukiya kuma dukiyan ta kai nisabi wajibi ne a fitar ba ma yaro ba hatta mahaukaci kuma banda ma mahaukaci ko da maraya an raba gado ya kasance maraya ya samu dukiya wannan dukiya ta kai nisabi shi ma wajibi ne a fidda zaka daga dukiyansa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biya. ashe kenan zaka tana wajaba ne akan tun mutumin da ke da dukiya to sai ya zama ah, an hukunta dukiyar marayu da ta yara da ta mahaukata a kan dukiyar masu hankali baligai don haka matsalar sai ta zan hukunci guda ya ce amma ƙiyasul illa abinda ake ce ma kwatance ta illa a kwatanta hukunci a dalilin illa fa huwa ma kanat illa ta fihi muktabiya lil hukmi ya zamanto illa ita ce ta hukunta al'amarin ka qiyasi tahrimi darbil walidaini ala ta'affu a cikin alqur'ani ko sunnonin manzon Allah bi ma'ana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda Allah ya ce kar a doki iyaye ku ji maganar da kyau babu inda ayar qur'ani ta ce kar a daki mahaifi ko akwai babu inda ayar hadisin manzon Allah ya ce kar a daki iyaye amma Allah ya ce wala taqul uffil lakuma karka ce musu tir to da Allah ya ce karka ce musu tir karka yi musu tsaki bai ce kar a dake su bai ce karka musu tsaki wannan ishara ce ake maka cewa abin da ya fi tsaki ma haramun ne sai aka faɗi mafi ƙanƙanta misalinsa kuma babu inda Allah ya haramta zina kai tsaye sai ya ce wala taqrabu zina kar ku kusanci zina wanda ya ce ma ai ba a haramta zina ba to na'am amma Allah ya ce kar ka kusanta in baka kusanta ba ka aikata ashe kusanta shike kai ka ga aikatawa tsaki shike kai ka ga dukan iyaye sai Allah ya faɗi mafi ƙanƙantan hukunci ya kyale ka da tunani kai ka hukunta ina hukuncin dukan mahaifi kaga wannan kiyasi ka duba imta'ul uqul bi rawdatil usul li abdul qadir shaibatul hamdi mujallar na farko shafiyan 178 haka nan akwai littafin da ake kiransa alkiyas duba shafi na 105 malamai suna ba da misalai akan waɗannan wa qad yajtami'u amran sannan sau da yawa idan shari'a ta tsawatar kar a yi koyi da halin wata jama'a ko shari'a ta yi umarni a yi koyi da halin wata jama'a to za ka samu al'amura guda biyu suna haɗuwa a ciki wato alhikmatun shi amin nafsil fi'il alladhi wafaqnahum aw khalafnahum fihi kamar yadda muka faɗa a baya idan Allah ya ce kar ku yi koyi da halin wasu to ɗayan biyu ne ko dai Allah yana hana ku kwaikwayon su ne gaba ɗaya ko ku Allah yana hana ku koyi da su ne akan wani aiki a yananne ɗayan biyu ne ko dai ana nufin kar ku kwaikwayi waɗannan mutanen samsam ko ko ana nufin abin da suke aikata wannan ne ba a so ku yi amma sauran ɗabi'unsu babu laifi da kun yi koyi da su ɗayan biyu ne shine yake cewa sau da yawa shari'a in ta ce kar a yi koyi da wasu to abu biyu ɗin nan duk sukan haɗu ba a son ku yi koyi da halin nasu gaba ɗaya sannan ba a son kuma ku kwaikwayi wani aiki da shari'a ta ayyana a wannan mahallin wa min nafsi musharakatihim fihi ah, ya'ani alhikmatun nashi'a hikima da take samuwa min nafsil fi'ili wannan aikin da mutanen suke yi alladhi wafaqnahum wanda muka daidaitu da su akai aw khalafnahum fihi ko ko muka saɓa musu akan shi wa min nafsi musharakatihim fihi sannan kuma tarayya da su cikin wannan siffa abubuwa biyu dinnan sau da yawa sukan zo cikin hani da Allah maɗaukaki yake ko annabi Muhammad game da koyi da halin wasu mutane ko kuma kwaikwayon halin wasu mutane wa hadha huwa al-ghalibu ala al-muwafaqati wal mukhalafa al bihima galibi abin da ke faruwa kenan idan ka ga hadisi ya ce kar ku kwaikwayi wasu wannan hadisin yana hada abu biyu da aikin da ya ayyana na mutanen sannan kuma da halin mutanen gaba ɗaya kar ku koyi da shi galibi haka ke zuwa hakanan kuma idan ayar alkur'ani ta ce ku yi koyi da halin wasu to galibi za ka samu abinda ayar ta ayyana na halin waɗannan mutanen ana so ku yi koyi da su a kai sannan kuma halin su ma gaba ɗaya ana son ku yi koyi da shi wato abu biyu ɗin nan galibi suna haɗuwa cikin umarni da Allah ke yi mu yi koyi da halin wasu mutane ko ko tsawatarwa da Allah ke yi mu nisanci kwaikwayon wasu mutane wal manhiyu anhuma da kuma abin da aka hana game da su fala budda shine shaykhul islam ya ce wajibi ne min at li hadha al-ma'ana at-tafattun shine al-fahmu kalma ce daga al-fitna hankali tunani wajibi ne mu yi tunani mu hankalci wannan ka'ida kafin ma mu shiga karatun wannan littafi wato duk sa'ilin da muka kawo wani babi sai ka ji Allah maɗaukaki ya yi magana a kan wasu mutane kar a yi koyi da su to abu biyu ɗin nan yana zuwa farko ka yi ƙoƙari ka ga ɗabi'anka ta saɓa ma ɗabi'ar wannan jama'a na biyu abinda Allah ya ayyana na aikin da suke yi wajibi ne ka yi ƙoƙari ka nisanta fa'innahu bihi yu'rafu ma'ana na lahi lana ta haka ne sai ka san wannan ka'ida za a iya fahimtar hanin da Allah ke mana an ittiba'ihim kar mu bi wasu mutane wa muwafaqatihim ko ko mu daidaitu da halin wasu mutane mutlaqan ko dai ayi umarnin a sake wa muqayyadan ko ko wani lokaci a kawo shi da qaidi mutlaqan bi ma'ana halin su gaba daya muqayyadan kuma shine a ayyana wani aikin su a ce shine ba a son ku koyi da shi Allah shi samu gani wa alam shaykhul islam yace ka sani anna dalalatul kitab ala khususil a'mal wato hujjoji da ayan alkur'ani ke kawowa ala khususil a'mal a bisa wasu keɓaɓɓun ayyuka wa tafasiliha da rarrabe su inna ma ya ka'u bi tariqil ijmal yana zuwa ne ta hanyar dunkula magana wal umum da game magana galibi alkur'ani baya rarrabe mas'ala shi yasa duk mutumin da ya ce babu ruwansa da wani littafi banda alkur'ani babu ruwansa da hadisin annabi muhammad zai samu kansa cikin rudu saboda shi alkur'ani galibi yana zuwa da magana ne a dunkule ba zai fassara maka ba wal umum yakan game ya kawo magana ya game hukunci ba tare da ya keɓanta wani sashi ba kamar misali fa idza laqitumul ladina kafaru fa barbar riqab in ji alkur'ani da zaran kun haɗu da kafirai filla wuya to in kaɗa wannan aya mutum ya shiga uku sai ya dinga yawo da takobi wane kafiri ake nufi sai ka dawo hadisin annabi muhammad awil istizlam awil istilzam ko ko lizimtawa alƙur'ani zai baka umarni ne ya game duka umarnin annabi muhammad hadisansa su suke keɓanta umarnin da ayar alkur'ani ya kawo ah, ta kawo kamar misali a salata wa ato zakata ku tsaye da sallah a ah, salata wa ato zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka wanda sallah ne in ka ɗauka duka salloli ne to duka sallolin nan wajibai ne domin umarnin Allah wajibi ne sai fa in an samu dalilin da ya sauke shi daga wajibci ya koma sunna ashe kenan sai ka koma hadisan annabi Muhammad shi yasa ya ce wa inna sunnatu hiya allati tufassiru alkitaba sunna ita ce take fassara alqur'ani wa tubayyinuhu sunna ita ce take bayanin alqur'ani wa tadullu alaihi sunna ita ce take ishara ga ayar alqur'ani wa tu'abbiru anhu sunna ita ce take gabatar da bayani bi ma'ana abinda ayar qur'ani take ishara akai fa nahnu yace za mu nazkuru min ayatil kitabi ma yadullu ala asli hadhihi alqaida za mu ambaci wasu ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna wannan ka'ida da muke bayani akai fil jumla in mun kawo ayoyin qur'ani mun kawo ne a dunkule sai ka saurara in mun shiga cikin littafin summa nattabi'u zalika al ahadith al mufassara za mu bi da bayani daga hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke fassarawa fi afna'il ayati wa ba'daha a lokacin da duk muka kawo ayar alkur'ani to za mu yi ƙoƙari mu kawo sunnar manzon Allah da take fassara wannan aya imma da zarar an kawo fi asma'il ayati tsakanin ayoyin mu kawo hadisai wa ba'daha kuma mukan kawo bayan mun gabatar da ayoyin qala Allah subhanahu Allah mai tsarki da ɗaukaka yake cewa ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة حقيقة من باو بنو إسرائيل للتافي من باو فهمتر شريعة شيني الحكمة فهم الكتاب والنبوة من باو النبتي ورزقناهم من الطيبات مكة مسو أرزقي na abinci masu kyau wa faddalnahum alal alamin kuma muka fifita su akan duniya a wancan zamani wa atainahum bayyinatin min al'amri kuma mun ba su hujjoji na hukuncin al'amura baki ɗaya don haka Allah ya ba ma banu Isra'ila shari'a da za su yi amfani da shi famakhtalafu ba su saba ma juna ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyan bainahum sai a bayan ilimi ya zo musu sun saba ma juna saboda mugunta tsakanin juna saboda kokarin zalunci yawmal qiyama lalle Allah tsakanin su a ranar alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun game da abubuwan da suka saɓa ma juna akai an yi maganar ahlul kita don haka shari'a ba sabuwa ba ce. sai Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al sai kuma kai Muhammad yanzu mun ɗora ka akan wata shari'a na al'amur waɗanda ba su da ilimi innahum lan yughnu anka min Allah shay'a domin kuwa ba za su wadatar maka komi ba a wajen Allah a ranar tashin kiyama wa inna na ba'dhum awliya'u ba'd kuma lalle azzalumai sashin su masu taimakon sashi ne azzalumi ke kokarin ganin zai iya kare kansa saboda haka zai tsara ma kansa dokoki wallahu waliyul muttaqin masu tsoron Allah Allah ke jibintan al'amarinsu shi mutum idan yana kiyaye dokan Allah in musulmin gaskiya ne ya mika rayuwarsa ga Allah ya san tsarin Allah shi shine nashi ba tsarin da zai makansa ba amma a zalimi shi yake tsara makansa domin ya kauce kama kansa domin in nema kaina wannan tsari na tabbata zan fada ciki to wannan abin halal ne a ƙasan nan wancan kuwa in nai zan zauna lafiya wannan shi ake ce ma doka ta son zuciya abinda Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ga annabi Muhammad kada ya yarda ya bi son zuciyar ahalul kitab waɗanda aka ba su shari'a suka yi watsi da ita saboda zalunci tsakanin juna domin ba zai yiwu ka yi zalunci a ƙarƙashin shari'ar Allah maɗaukaki ba in za a yi zalunci to dole sai an kau da shari'ar Allah an tsara wata doka ta amfani da son zuciya a nan ne za ka kawar da dokan da za ta iya cutar da kai ka tabbatar da dokan da za ta daɗaɗa maka to kai annabi muhammad yanzu allah ya baka shari'a kar ka yadda ka bar wannan shari'an ya ce fattabi'iha wa la tattabi ahwa allazina la ya'lamu kada a wayi gari ka koma bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi shine shekul islam ya ce akhbara subhanahu anan allah ya ba da labari waɗannan ayoyi suna suratul jafiya daga aya ta goma sha shida zuwa aya ta goma sha tara Allah maɗaukaki ya ba da labari annahu an'ama ala bani isra'ila ya yi wa banu isra'ila ni'ima ya ba su ni'ima wace irin ni'ima bi ni'am dini wa duniya ya ba su ni'ima ta addini saboda an ba su annabawa an ba su littafai an tsara musu shari'a kaga ni'ima ta ƙare a nan wa annahu mukhtalafu ba'da maji'il ilm amma bayan ilimi ya zo musu sai suka saba ma juna bagyan min ba'dihim ala ba'din ko wani littafin aka sa li ba'din saboda zalunci na sashi akan sashi ba zai yiwu su ci gaba da aiki da shari'ar Allah ba don haka sai suka yi watsi da ita Sheikhul Islam yace thumma ja'ala Muhammadan ala shari'ati daga baya sai Allah ya sanya wa Annabi Muhammad wata shari'a shara'a halahu wacce Allah maɗaukaki ya shar'anta ta gare shi wa amarahu bittiba'iha kuma ya umarci annabi Muhammad ya bi wannan shari'a din wa nahahu an ittiba'i ahwa'il ladzina la ya'lamun ya hana shi bin son zuciyan waɗanda ba su da ilimi sai shekul islam ya ce wa qad dakhala fil ladzina la ya'lamun in aka ce waɗanda ba su da ilimi to fa kullu man khalafa shari'atahu duk wanda ya saba ma shari'ar annabi muhammad to fa ya shiga cikin babin jahilai domin allah maɗaukaki ya ce wala tattabi ahwa'ahum wala tattabi ahwa'al allazina la ya'lamun kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi kaga duk wanda ya bi son zuciya kenan an waye gari ya zama jahili ko da malami ne domin a karantarwar musulunci babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba abinda manzon Allah ya karanta da mu kenan babu ilimi ga wanda bai ci ribar iliminsa ba bi ma'ana idan kana da ilimi amfane ka ba sunanka jahili a wajen Allah maɗaukaki waye malami shine wanda iliminsa ya amfane shi don haka yasa malamai suke cewa miyagun malamai gaba ɗayansu jahilai ne mugun malami jahili ne a shari'ar musulunci me yasa saboda iliminsu bai amfane su ba hawa uku ne na farko da zaran manufar mutum ta lalace niyyarka ta wajen neman ilimi da zaran ta ɓaci daga lokacin da niyyanka ta ɓaci daga wannan lokaci kake matsayin jahili ko da ka samu ilimin wace manufa ce kake da ita na neman wannan ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah wanda ya tafi neman ilimi ilimin da ana neman yardan Allah ne a ta dalilinsa amma shi ya tafi neman wannan ilimi la ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi arban min ad-dunya a wata riwaya annabi yace iwaban min ad-dunya ilimin addini ana yin sa ne don a ci riba a samu makoma mai kyau a kiyama amma shi wannan da ya tafi neman ilimi bukatarsa ita ce ya samu wata kaddara ta duniya annabi ya ce lam yajid urfal jannati yawmal qiyama bai samun kamshin aljanna a ranar tashin kiyama wannan yana shafan mu ta fuskoki da yawa a wannan zamani da yawa mutane sukan yi karatu don a ce wane dakta ne ya tafi karatun addini amma bukatarsa shine a kira shi dakta dokta wane ya samu digiri ina da digiri wancan bayi da shi magana ta ƙari ba ka ba ƙamshin aljanna in ji annabi muhammad ya ta'allamuhu illa li yusiba bihi shi kokarin shi ne mamaki yana yanzu an saukar da doka duk mai karatu za a kore shi sai ya ce to fa da ya je ya nemi diploma a islamic studies saboda allah ya tafi neman diploma saboda lahira hmm? <laughs> ya je neman diploma saboda ya kare albashinsa kalas subhanallah wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da duba iktida'ul ilmi hadisi na 202 da eh, takhrijin hadisan riyabu salihin wanda muhammad nasiruddin al-albani yayi hadisi na 1399 wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilma li yubahiya bihi al-ulama wanda ya tafi neman ilimi don ya ringa tinkaho da malamai domin akwai mutumin da ke neman ilimi saboda muhawara saboda rigima ƙoƙari yake ya ga inda malam wane ya yi kuskure to ƙoƙarinsa shine ya samu ilimi saboda ya shiga sahun malamai au mari bihi sufaha ko ya dinga jayayya yana takama ga jahilai ya zamanto mai muhawara mai jidali au Ya sarrafa bihi wujuhan nasu ilaihi ko ko dan ya karkato fuskokin mutane su dawo gunsa a ce ba kamar wani a yanzu manufarsa kenan kaga dai zuciya ta lalace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adkhalahu Allahu jahannam Allah zai shigar da shi wutar jahannama bukatarsa ya yi ilimi don ya karkato hankulan mutane zuwa gare shi kuma har yanzu malamai da dama suna da irin waɗannan manufofi mutum zai ɓallo wata rigima da ɗaɗɗiyar rigima wanda an binne ta muhawara a kanta ma ba shi da eh, fa'ida amma sai malami ya ɗauko wannan rigima ya fito da shi cikin al'umma a yi ta kace na cewa ya faɗa aiwa ne shi dama sa shuhura a san shi Allah shi mana kariya ku duba sahihul jami'i sagir hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da hamsin da takwas Allah ya ba da misalin malami wanda niyyarsa ta ɓaci a cikin alƙur'ani da suratul a'raf watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min gawin shi yasa malamai suka ce duk malamin da niyyarsa ta ɓaci to jahili ne domin ba a samun malami cikin algawina ka ba su labarin mutumin da muka ba shi ayoyinmu mun ba shi ilimi fansalaka min ha sai ya saƙule daga wannan ilimin fa'atba'ahu shaitanu idan malami ya ɓata to ya wuce gaban shaidan yanzu shaidan dawowa baya yake malamin yana gaba ya hutar da iblis Allah shi kare fa kana min algawi walau shi'ina la rafa'nahu biha da mun yi nufi da mun ɗaukaka wannan malami a dalilin iliminsa me yasa ba mu yi ba walakinahu akhlada ila al-ardi saboda manufarsa ita ce duniya ya dawwamar da niyyarsa akan samun duniya tunda ya mai da niyyarsa ita ce duniya to shikenan sai Allah ya bar al'amarinsa a duniya arada bi amalihi a duniya alfaniya wata ba a hawahu daga nan yake bin son zuciyarsa fa masaluhu kamathalil kalbi misalin wannan malami kamar kare ne in tahmil alaihi yalhaf aw tatrukhu yalhaf kowace dabba tana fitar da harshen ta waje idan kishi ya kama ta idan ta gaji banda kare shi kare a kowane lokaci yana fitar da harshensa kaga misalin da aka bayar na malami kwaɗayi ya ƙare jikin malami da niyyarsa ita ce samun duniya Allah shi kare ku gyara halinsa yana da wuya shi yasa Allah ya ce zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina misalin waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun da ake cewa wani malami ne da ake kiransa bil'am dan ba'ura duk inda ka ji wannan magana karka ɗauka ba wani malami bil'am dan ba'ura kai ma in ka ɗauki wannan siffa to kai ne duk labarin da aka bayar na bil'am bai inganta daga manzon Allah ba misali na biyu shine mutumin da ya samu ilimin amma bai yi aiki da shi ba Allah maɗaukaki ya ce ba shi da hankali shin mara hankali ana kiransa malami saboda haka jahili ne kamar mutumin da niyyarsa ta ɓaci kafin ya nemi ilimin Allah maɗaukaki ya ce fakana minal gawin ba a samun masu ilimi cikin rudaddu to haka nan kuma duk mutumin da ba shi da hankali komai iliminsa jahili ne to ka lura mutumin da bai yi aiki da iliminsa ba Allah ya ce bai da hankali saboda haka a wajen Allah jahili ne ga misalin da Allah ya bayar yake cewa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab sai ce me afala ta'qilun ashe kaga malamin da bai aiki da iliminsa jahili ne wanda ba shi da hankali ba ka ce masa malami don haka aslan duk mutumin da ya samu ilimi bai yi aiki da iliminsa ba a matsayin jahili yake a wajen Allah akwai hadisin da ke sahihu jami'i sagir hadisi na 5831 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul alimin ladhi yu'allimu an-nasa al-khaira wa yansa nafsahu misalin malami da ke karantar da mutane alkhairi amma shi ya manta kansa yana ta wa'azi ku yi kaza ku yi kaza ban da shi subhanallah Allah shi mana kariya annabi ya ce siraji kamar misalin fitila ne yubi'u nasi ya ba wa mutane haske wa ya hariƙo nafsahu shi kuma ya ƙone kansa Allah ya ba da misalinsa da yahudawa marasa hankula مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا kan malami malamin ya ba da misalin jaki da malami masalul ladina ka masalil himari yahmilu asfara isa mafalul qaumil ladina kazzabu bi tilla ashe in malami ƙi aiki da iliminsa tamfar ya karyata Allah ne idan malami niyyarsa ta ɓaci kafin ya fara neman ilimi tamfar ya karyata Allah ne don haka in ka ɗauki ayoyin nan guda biyu da muka karanta kowanensu Allah ya ce an karyata ayansa wancan misali da Allah ya bada na malami aka siffanta shi da kare Allah ke cewa zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina nan ma da Allah ke misalin Yahudawa waɗanda Allah ya ba su ilimi bushe aiki da shi ba sai ya ce bi isa matsalul ƙaumin na kazzabu bi ayatillah ashe duk sa'ilin da malami yake aiki da iliminsa tamfar yana karyata ayar Allah ne wallahu la yahdi alqawmal zalimin yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah duba sahihul bukhari hadisi na 3267 sahihu muslim hadisi na 2989 annabi ya ce za a kawo wani mutum ranar alkiyama Allah ka saba mu bane fayulqa kafin nar a jefa shi a cikin wuta fatan da liku a katabu batunihi ana jefa shi a wutan nan sai hanjin cikinsa kayan cikinsa baki ɗaya ya hito fayaduru biha duk inda zai tafi yana jan kayan cikinsa fayajtami'u ilaihi ahlun nar sai yan wuta su kewaye shi ya fulan malaka wane lafiya alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar ba kai ne kake mana wa'azi a duniya ba ku yi kaza yana da kyau ku bar kaza ba kyau fa yaqulu sai ya ce bala ni ne kuntu amuru bil ma'ruf ina umarni ayi abu mai kyau wala atihi amma fa ni bai wa anha anil munkar ina hana mummunan aiki wa atihi kuma ina yi to shine aka jefo ni gani ga ku Allah ka saba ma cikin waɗannan ku koma littafi yace wa ahwa'uhum da Allah ya ce wa annabi Muhammad kar ya bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi huwa ma yahwaunahu shine sha'awarsu kar ka bi sha'awa na mutumin da bai bin dokan Allah wa ma alaihi mushrikuna min hadihi zahir dabi'u na kafirai yadda al'adunsu suke al'adunsu na bayyane karkabi alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil domin abinda addinin ya wajabta musu shi suke aikatawa duk sa'ilin da kaga kafiri yana aikata wani habu to tabbata addininsa ya karantar da shi shi yasa aka ce kar yi koyi da ɗabi'arsa domin ɗabi'arsa son zuciya ne wa tawabi'u dhalika fahum yahawunahu wato ah, wata wabi'u zalika da abin da ya biyo bayan haka fahum ya hawaunahu don haka suna sha'awar waɗannan ɗabi'u nasu waɗanda suka saba ma dokokin Allah wa muwafaqatuhum fihi idan ka daidaita halinka da ta'arna ittiba'un lima ya hawaunahu ka bi kenan abin da suke so wani haza don haka yafrahul kafiru na kafirai suke farin ciki bi muwafaqatil muslimina fi ba'd umurihim da zaran um, musulmai sun daidaitu da su ta wajen sashen al'amuransu sai su ringa farin ciki wai sun runa bihi suna murna in ba ku misali da ƙasan Saudiyya kwanaki king abdallah ya ba da minista ga mace guda ɗaya ba a taɓa samun mace an ba ta babban mukami ba sai mulkin eh, abdallah da aka ba wa wannan mata wannan mukami wato ƙasashen turai zuwa yammacin duniya irin farin cikin da suka yi bai misintuwa suna cewa to yanzu an ɗan wato samu ci gaba tunda har ga hukuma ta saudiya ta ba wa mace mukami ana fatan nan gaba za a fara amfani da dimokuraɗiyya kenan a saudiya wato su abin da suke so kullum farin ciki suke bi musulmi na fi ba'd umurihim da zaran musulmai sun daidaita ta da su ta sashen al'amuransu wa ya runa bihi suna murna wa ya wadduna suna fata suna so allau bazalu malan azuiman a wata riwayar babu malan lau bazalu aziman suna suna so da za su ba da dukiya mai yawa li da zalika domin a bukatar su ta cimma wato da sun cimma bukatar su bi ma'ana da za su iya kashe kuɗi za su iya cimma bukatar su a waye gari musulmai na bin halin su walau furida an laysa al min ittiba'i ahwa'ihim ko da za a kaddara cewa aikin da mutum yayi bai shafi bin son zuciyarsu ba Falarai ba shaykhul islam yace babu makawa anna mukhalafatuhum saba ma ahlul kitabi fi dalika ya zamanto abinda suke so kai baka so ahsamu limadati mutaba'atihim ya fi katse asalin biyayyar gare su a ce duk kokarin da suke su ga musulmi na bin su kai kokari kake ka kauce musu to wannan ya fi sa ka kubuta daga sharrin koyi da su wa a'wanu kuma saba mahalayyan ahlul kitabi ya fi taimakawa ala husuli marbatillah ta wajen samun yardan Allah fi tarkiha ta wajen barin abinda Allah madaukaki ya hana wa anna muwafaqatahum fi dhalika in aka daidaitu da kafirai qad takunu bari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi kana iya cewa to abin nan da kafirai suka kawo mana ai babu laifi don haka abu ne mai kyau ku bi suna iya kawo muku abu mai kyau misali ta inda suke amfani da red cross sau da yawa za ka ɗauka red cross ɗin nan ƙungiya ce ta agaji saboda haka duk inda aka yi yaƙi za a tura su inda aka yi girgizan ƙasa aman dutse wata musiba ta auka wa al'umma za a tura su a kaga da sun zo sun zo da siffa na taimako sai ka ce a'a yau ga taimako ya taho daga ƙasan turai babu laifi mu karɓi taimakonsu shekul islam ya ce to in ka karɓi su zari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi an ɗau matakin farko ƙarshe za a daidaita da su ta wani kuma domin wannan kamar bismillah ne somin shiga ne tun da kun karɓi wannan to bari a turo muku wani shekul islam ya ce na man hama haular hima duk wanda ke kewaye tsakanin iyaka ushi ka an yuki ahu ana shakkan zai fa aukan ma wannan iyaka komai daɗewa wa ayyul amrayn kana hasal maqsud fil jumla kowane ɗaya cikin al'amura biyu ɗin ya samu su bukatar su ta cimma wa in kana al'awwal abhar ko da shike na farko shine yafi bayyana bi ma'ana saba musu a cikin kowane al'amari shine mafi dacewa gare mu ina ga yana da kyau mu dakata haka sai wani mako insha Allah za mu ci gaba Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa daidai ya gafarta mana kuskure da ya auko akwai wani dan uwa <clears throat> wanda ya sayo littafai na arba'unan nawawiya ina jin ya kawo su fi sabilillahi ne ko ah? oh sharhi ne Allah ya saka masa da alkhairi kuma duk sa'ilin da ba ku gana halarta ba yana da kyau ku ringa bani uzuri ah, ku sani yadda kuke fata ku samu alkhairi haka ni ma nake fata ku samu alkhairi duk wata dama da ta kubuce min ina jin zafin zafinta ah, Allah shi gafarta mana abin da muka aikata akan ah, ganganci da wanda muka yi shi akan kuskure malam tambayoyin sun shafi karatu an dan tantance a wanda baka tace ba ai ba a amsa ba bismillah mhm. sai da ka sanan yawa hari aka wanda lawa. assalamu alaikum malam ne yau hukunci masu sa gira gira a ko sallah a matsayin yin da suna sai oh na yi maganan waya a masu sa kira'a a matsayin tom hakika kamar yadda muka faɗa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu telefon don haka ba za ka samu hukuncin sa kai tsaye ba sai dai kiyasi malamai suna ba da su daban-daban har ma allajnatu da'ima ta ba da nata hukunci amma bil haƙiƙa ni fahimta ta babu laifi mutum ya saka ayar qur'ani a matsayin tom domin idan ka hana mutane saka ayar alkur'ani to abinda za su saka shine kiɗa gwammakas ce su saka ayar alkur'ani aƙalla dusa ilin da aka kira shi wannan aya tilawa za ta hito ko ba komai dai insha Allah ya samu dai haddan ko da aya ɗaya ne saboda yau da gobe sannan kuma wannan ya ba shi damar ƙarfafa ma kansa sha'awar addini domin alama ce ta son addini kaga mutum ya saka alƙur'ani a cikin wayansa amma in ka ce kar a saka saboda girmama alƙur'ani ka ba da dama mutum ya girmama littafin shaidan shine waka zai saka waƙa a wayarsa ka ƙaddara sau nawa aka kira shi a rana wannan waka a rana guda ya haddace ta tunda ya haddace wannan gobe wata zai sa yawan kusantar waka yana naƙasa masa imani yau da gobe domin duk mutumin da ke son ɗabi'ar wasu mutane lazim sai ya samu illa ta halayyarsu to kaga ba a taimake shi ba sannan kuma a wannan rayuwa da muke ciki a yau babu abin da ɗan adam yake lizimtar sa irin telefon kana tare da shi a ko'ina ɗaki ne waje ne ofis ne ko'ina kana tare da shi in aka hana mutum saka alkur'ani a cikin telefon wallahi ba a taimaka masa ba wannan fahimta ta ce illa kuma idan akwai wani abu da ya shafi na wulakanta qur'ani sai a gaya marto in ka sa alkur'ani a cikin waya da allah kar a bude a toilet ya ce to zan kula idan kuma ayat ta fara kaɗan bari ta dire to zan kula kaga ai babu laifi maimakon ka ce kar ma ya saka kuma in bai sa ba waka zai sa domin akasarin mutane wakan suke sawa a wannan fahimta ta ce in na faɗa na dace da gaskiya a falillahi alhamd in kuma na yi kuskure Allah ya gafarta min na mana malam ce assalamu alaikum da fatan Allah shi ƙara wa malam tare da mun fahimta fahimtar islam tambaya ta yi shi ya halasta da mutum ya amsa wani wanda ya ce ilwa farkon magana

kamar wani haka eh duk ana iya yi insha Allah dutse mai kaifi da ice babu laifi insha Allah a karan ya hukuncin yankan kankaji da ake yi a yanka kaji kamar goma da wuka ba a wanke babu laifi don an yanka dabbobi masu yawa a take bai saba ma sunnar mazan Allah ba illa dai ba a son a azabtar da dabba ɗin kafin a yanka magana da muke yi ɗazu kafin a yanka ne ba bayan an yanka ba me tambaya ta gaba a karwata da ya ce to malam ya suke nan wannan yana magana kan certificate ya ce to menene matsayin certificate menene matsayin satifiket ni ban ce haramun ba ne ni ban ce haramun ba ne amma dai na faɗi illarsa ai kusan kowane abu ka sani akwai alherinsa kuma ana samun sharrinsa ko ku sai a faɗi alherinsa kawai ka samu aiki ba za a faɗi sharrinsa ba yana da sharri ko to sharrin sake kenan yana cire maka ikhlasi ya baka dagawa ka ringa jin ni doctor ni professor ni sheikh ka tafi kenan in je ma wanda ya ce mutum ya ya nemi duniya daga baya canza Allah duk mutumin da ya gyara halinsa kafin ya bar duniya Allah yana karban ibadarsa yana karban tubansa na ƙarshe sai malacin ya halatta a mai janaba ko mace mai jini dukkan su mace tana jini ko ba ta jini mai janaba duk halal ne in sun yi yanka a ci babu aya ko hadisin manzon Allah da ya haramta mana cin yankan su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا